الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli صلى الله عليه وآله وسلم نفضيلة الشيخ سعد يوسف أبو أبيض رحمه الله تعالى أيوضا متقبا لقى عند مكذايا أتقين تاريهم ببن صحابي النمي درجة ladanin manzon Allah الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisu na manzon Allah shine bilal bin raba radiyallahu anhu a yau darasinmu na bakwai. a cikin wannan tarihi turmi na biyu za mu taki daga inda mala yake cewa tahammaluhu al'aza fi sabilillahi ta'ala yadda bilal bin ya jure wa cutarwa da wahalhalun da aka yi masa saboda ya karbi addinin Allah kamar yadda aka samu ruwaya abdullahi da mas'ud Allah shi kare yadda da su yace awwalu man azhara al-islam sabatun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abubakar wa ammar wa ummuhu sumayya wa suhaib wa bilal wal miqdad radiyallahu anhum farkon mutum bakwai so suka fara bayyana musulunci a farkon addinin musulunci a zamanin annabi annabi da kansa sai babban sahibinsa abubakar bin abi hafa sai ammar bin yasir da mahaifiyarsa sumayya da sahibin rumi da kuma bilal ladanin annabi walmikitar bin al'aswad waɗannan bakwai su ne waɗanda suka fara bayyana musulunci balo-balo a lokacin kuma akwai wuyan sha'ani kwarai da gaske to ga abin da ya faru fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa mana'ahu Allah bi amme amma annabi Allah ya kare ki da baffansa, baffansa shine Abu Talib bakon annabin nan abu talib ya taimaka masa kwarai da gaske saboda tun annabi yana karami yake karami yake gidansa kuma kusan ya rike annabi hannu biyu kusan ma za a ce ya fifita ga kan yayansa kashe kuma dama Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tsara haka ne yasa annabi ya take a hannunsa lokacin da manzo Allah ya bayyana addinin Allah ki bai karba ba wannan shine ingantaccen tarihi abinda ya tabbata kenan ko zawon lokaci sai ga mutum ya duba ya ce ya za a yi ace ce baban wane ko baffan wane ko wane bai yi kaza ba wannan ya fi karfin hankalinka Me yiwa ko kai ma aka je aka yi bincike a cikin zuriyanka sai a samu ko wani baffanka ko wani kakanka yadda aka yi ta fama da ke a zamanin mai yiwa wani matsafi ne ko wani dodo ne za a iya samu an yi ta fama da ke amma ina wani kuma zai ka samu a cikin iyayensa an samu ɓarawo ko ba a samu saboda zata abin jama ne a za a ce babanka ko babbanka ko wani kawunka ɓarawo da ya yi babu daɗi don kamar an lalata zuriyanku ne gaba daya to amma ka san akwai abin da yake sun Allah ya riga ya kaddara ba yadda aka yi lokacin da annabi ya zo yana wa'azi da alkur'ani da addinin Allah abu talib bai karba ba amma kuma ta ɗaya ɓangare ba wanda ya yi sai taɓa annabi dama ya tabbata cikin ingantaccen hadisi Allah ya kan kare wannan addini da mutum kafiri ko fajiri idan akwai kauna a tsakani sai ce ba wanda ya sai taba ka duk abin da za ka yi ba wanda ya sai taba ka a cikin tarihi an samu malamai masu wa'azi iri daban-daban aka samu kuma miyagun shugabanni su suka daure musu gindi Kunga ta wani waje ana isar da saƙo. ta wani waje kuma shi karan kansa wanda yake ɗaura gindi wa abin baya sauraron sakon don baya aiki da sakon amma kuma zai ce ba za a taɓa malam wane ba duk wanda ya taɓa malam wane ya ce sai mun yi rigima da shi a tarihi a can baya an sassamu irin iren waɗannan da yawa to kusan abin da ya faru kenan don haka bakwansa shine ya tsare shi ya taimaka masa saboda matsayin da yake da shi da mutunci a tsakanin ƙuraishawa duk da haka akwai matsatsi iri daban-daban waɗanda aka sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ciki amma dai ba domin bakwansa ba da abin ya fi haka misali da bakwansa ya bar duniya a shekara ta goma bayan wato da annabci a shekara ta goma da annabci maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasa inda zai sa kanka baffansa ya bar duniya matarsa na Khadija wanda ta yi amfani da dukiyanta da matsayinta saboda tana da 'yan uwa manya ba a yi a taɓa mijinta ba ita ma ta bar duniya dalilin da ya sa annabi ya fara tunani to ina ya kamata ya koma wani gari ya kamata ya koma domin ya fake sai ya ga taifa ta fi masa kusa misali kama a ce bauchi ne da bauchi da kafin madaki Eh, ba zan bada wancan garin ba ga bauchi da kanin malaki nan nan kusa kusa ne A kan a ce sai an yi tafiyan kilomita 500 kamar bauti da ina da ba ma ko biyu dun ba maiduguri ba daga maiduguri zuwa bauti tafiyan kilomita 300 da wani abu ne 400 ko? Eh. to aron ma ya sa baki a yi ok nawa ne dari nawa ne to kaga ai bai kai kilomita ɗari biyar ba ai ina son kwatanta tsakanin makka da madina kamar nisan da ke tsakanin makka da madina ina kenan ai kusan haka ne ko to kaga to daga nan zuwa kan malaki kuma kilomita nawa ne a malan tura ma gaba zuwa ningi eh, zuwa kan malaki kilomita nawa ne kilomita 20 da wani abu ne 28 ne eh a bai kai 40 ba eh, sai dai idan ka shiga mota za ka yi tafiya a 100 daga nan zuwa ningi za ka yi kusan awa daya to kaza kilomita zai kai kusan 100 kenan ko 80 ko 100 ne ma daidai haka ne don kana tafiya a 100 kusan awa daya za ka yi na'am to shi yasa manzo Allah ya zabi yayi hijira ya je kusa yasa ya je daifa amma yi wulakanci suka yi masa to daga nan sai tunanin sai duka ke cewa ya bar makka ya koma tsa'ifa zai samu wulakancin da ya fi wannan fiye da wulakancin da yake gani a birnin makka saboda babu bafansa abu talib babu uwar gidansa nana khadija dalilin da ya sa za ga waɗansu main za su je aure suke neman gida mai ɗan kauri-kauri ko kuma bari a fito fili mai dan maiko maiko amma asali abin da aka fi so ka nemi gida mai mutunci wanda ko da kai mutuncinka bai kai haka ba baka da mutunci saboda auren da kai a gidan za ka daɗa samun mutunci abin da ake so kenan to don haka wannan yana daga cikin matsatsin da annabi ya fuskanta bayan mutuwan abu talib kaga ki yake gwada maka cewa ki abu talib din nan ya tsare masa abubuwa da yawa yasa da ya dawo yana cikin bakin ciki kwarai da gaske sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta masa aka turo mutanen Madina a shekara ta goma sha ɗaya shekara ta sha biyu aka sake turo mutanen Madina wajen mutum saba'in da wani abu wanda suka zo da farko shekara ta goma sha ɗaya mutane goma sha biyu sannan a shekara ta gaba sai aka samu masu yawa maza da mata waɗanda suka yi yarjejeniya da annabi cewa ya hijira ya bar makka ya koma birnin madina kaga kenan ake da babban sai yana nan ko matarsa tana nan ba su bar duniya ba to da a shekara goma sha uku da a annabci da annabi ba zai hijiran ba saboda waɗannan guda biyu suna nan amma saboda babu su ba yadda ya iya Allah ya riga ya tsara haka ke sa ya bar birnin makka ya koma birnin madina wa amma abubakarin famanahu Allah bi qaumi amma abubakar bin abi hafa. to Allah ta'ala ya kare shi da mutanensa saboda ki mai taimako ne yana da dukiya yana taimako kwarai da gaske yin Allah baka dukiya ka yi amfani da ita wajen taimaka wa al'umma wani wanda kake renawa wata rana sai ga ya taimake ka sai ka samu rufin asiri ko kuma ka samu kariya daga wani mummunan sharri ya sa rowa ba ta da kyau sannan mako nan ma bai da kyau da tauri shi ma bai da kyau an san tauri ko dun ba haushe yin yana sai ya gwada mutum abinda zai ce wannan ka taura ne don aka haɗa ka da taura kuwa o ina ba ka kyauta kenan kana manne kamar danko wannan ba alheri ba ne kuma duk mutumin da yake alheri alheri da kake gani to yakan gigirbe mashukai na ainihin bala'o'i iri daban-daban ko da kuwa ta wani bangare a wajen Allah baka da gaskiya kwarai da gaske wannan alherin da kake zai taimaka maka abubakar bin abi kuhafa a tarihinsa wanda ya bazama a duniya mutum ne mai taimako da dukiyarsa kuma yana yin taimakon ne a inda ya dace saboda Allah ba wai saboda arama maka kowa biya masa ba kowa biya ki ba don akwai wanda zai maka kyauta saboda ka biya ki duk da kasancewa musulunci bai hana wannan ba amma annabi ya ce wala tamnun tastakir kada ka yi kyauta kana neman kari in kana da dan uwa da kauye zai yi riko wani abu ya kawo maka in ka tashi biya kuma sai kai masa dobul Eh, in ya tashi zuwa ya debo kaji guda biyu ya zo shi kenan sai ka zauna ka yi tunani kuma in aka yanka kajin don zai wahala ka yi kiwon kajin ya zo zai ce zai kwana biyu to da ki za a ce kajin nan in ya tashi tafiya sai ka duba ka gani kaji dai irin na kauye yan saffa yan tsaka tsaki dubu uku da dari biyar kaga dubu bakwai kenan ga kudin motansa mai yiwa dubu ɗaya da dari biyar ko dubu biyu kaga dubu tara ya taki ya hau a taba a cikin gari don a cikin gari kudin ya biya banda ya hau a taba naira dubu daya ya bata dubu goma to kaga in ka taki za ka biya ki to sai ka samu wani abu ka kara masa da riba wannan musulunci bai hana ba domin yana dala karfafa alaka a tsakanin na sama da na kasa amma annabi an hana shi yayi haka domin a mayar masa sai dai annabi duk kyautan da ka masa to sai ya biya ka zai yi yaka kokari ko ta wani waje sai ya biya ka tunda akwai wanda ya taimake shi lokacin da aka kama fursunonin yakin badar ya wallahi da wane yana nan yana da rai in yayi mini magana ya ce shi kaɗan sanye min magana dukkan ku sake su zanyi to ana son mutum ya rike wannan amma mafiya yawan mutanen yanzu matsiyata ne za ka yi abu mai kyau wa mutum shi kuma zai saƙa maka da mummuna ya sa ba inda za mu je dole mu rinka faɗawa cikin matsaloli iri daban-daban Allah ya kyauta wa amma abubakarin famana ahullahu bi ƙaumi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kare shi da mutanensa wa ma sa'iruhum amma kun ga sauran mutanen guda biyar din fa akazahumul mushrikuna mushrikai kama su suka yi da yake bayi ne su ba su da daraja ba su da martaba fa albasuhum adra alhadidi suka sanya musu riguna na bagaken karfe adro wato riguna na sulke ko adra ana iya sa ali ba zakani wa faharuhum fi kamfi suka kanya su a rana ta saharar larabawa musamman ranar makka dun ba ta da daji ba ta da daji mutumin da baya da lafiya sosai ana tsananin zafin rana sallan azhar da lasar ba zai iya fitowa ba sai dai ya fito sallah su ba maza maza ya koma sallan magariba ma rana ba ta yi sanyi ba ba za ka iya fitowa ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya kore musu suke da AC na fitan hankali warai da gaske in shiga masallaci ba za ka so ka fita ba amma ba domin haka ba mutanen da za su rinka halaka a wannan sahara ta larabawa suna da yawa ga kasan misura a nan afirka ma kenan tun kafin ma ka tsallaka middle east kasan misura su ma suna da bala'in zafin rana shi yasa za ga kusan mutane da gilas suna sa gilas ba ba wai saboda gaye bane ko kuma damuwa bane irin na yan Najeriya saboda rana ko a Saudiya ma wani lokaci kun je workshop ko menene sukan dauki irin waɗannan bakakin gilas din su ba ku saboda kada ya kashe muku ido da zafi a jiki kuma yana iya kashe ido to a irin wannan tsananin zafin ranar ne a turbayan sahara aka yi ta azabtar da waɗannan bayin Allah fama min homin ahadin babu wani daga cikinsu illa waƙad atahum alama aradu ba wani daga cikinsu face ya je musu ya aikata abinda suke so illa bilalar amma ban da bilalar sai na hanat alaihi nafsuhu fillah bilal shi kan ya raina kansa saboda girmama Allah ya ce ba zai fifita kansa akan addinin Allah ba wahana ala ƙauni kuma ki ya sake ya kaskantar da kansa ma waɗannan mutane yace ba zai yi ridda ba fa akazuhu fa atawhu alwildana suka kama shi suka ba da shi wa yara ƙanana. irin yan iskan gari ko marasa kunya waɗanda ba su da tarbiyya faja'aluhu faja'alu yaqufuna bihi fi shiyab makka suka kasance suna ta yawo da ke a lungunan makka wa huwa yaqulu ahadun ahadun suna jansa a cikin turbaya ai kun ga wulakanci ya wuce wannan a ce ana jan mutum to kaga in ba yara marasa kunya ko yan iska ba ba da za su yi wannan ko a nan ma wani lokacin ana son idan 'yan hayaniya suna son su rutsa waje ba 'yan shaye-shayen nan suke lebowa ba idan yaro ya sha abu ya yi masa karo ko ubanta ne ya kare shi ba zai taru ba saboda ba ya cikin hayyacinsa da wannan aka lalata al'umma Allah ya kyauta wa huwa Kolo ahadun ahadun إيه. أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد وصححه الذهبي حياة الصحابة وكان سيده أمية بن خلف وبنجدا سكين أمية بن إذا هميت الشمس وقت الظهيرة إذا رانا تاي الزاتي تاي الجردي الوقت اللي تجي تكيع yuqallibuhu ala ramal almultahiba yakan jujjuya ki a bisa wannan turbaya wanda take mai tsananin zafi wani lokaci ma za a ganta baki kirin don na ga akwai waɗansu duwatsu wanda za a gansu baka ke ko saboda tsaban zafin rana ne haka ma suke fitowa na ƙasa ma haka yake fitowa za a gani tsakanin hanyar makka da madina haka suke baka ke in aka kyale ka zai ka ce gawayi ne kuma duwatsu ne to irin waɗannan duwatsu idan suka ɗauki rana to ba kai saka taka su da abin nan da kafa haka babu takalmi ba balle ya ce ka dafa to haka ma turbayen su ba ta da daɗi amma haka umayya bin khalid zai zo yana jujjuya shi kamar yadda ake juya masa eh kamar yadda ake jujjuya masa ana gafa shi zaharar libafinin ciki da waje gaba da baya wa ya muru bi sakratil jasima ya ce ma waɗannan yara marasa tarbiyya ce ku ɗauko dutse wanda yake mai nauyi fatulka ala sadrihi sai zo a ɗora a bisa kirjinsa a danne ki san ko wannan ya ci zafi ya ci raɗaɗi to mai kulu lahu sannan sai ce la ta zalu haka za hatta ta muta aw takfura bi muhammad ba za ka guce a haka ba har sai ka mutu ko ka kafirce da muhammad wa ta'budul lata wal uzza sai ka koma kana bautar lata da uzza sannan zan gale ka tunda bawansa ne kuma abinda ubangida zai mu bawansa ba wanda ya sai tare ki tunda bawansa ne in ya kake ki ma ba mai tuhumansa fama yazidu bilalun an tardid shi kuma bilal bai gushe ba yana maimaita ahadun ahadu da ma'ana kul Allahu ahadu saboda ya ɗauko daga farko ne wahala ta yi wahala kawai ke sa yake ce ahadun ahadu ko kun ke ahadun ahadu da ma'ana Allah ki kaɗai ne to da haka ne fa bakar bin Abi ko yazo ya zo ya sai shi shine labari ya zo masa aka ce gashi ana ta azabtar da Bilal ne da yazo ya samu umayya ka san babban mutum da babban mutum duk da haka sai da ya jaki ya ce wannan bawa ka sayar mun shi ya ce ba zan sayar ba ka sayar mun shi ya ce wani ai ba da amfani daman kai kake daure musu gindi ya ce ka sayar mun shi ko nawa ne ya tsuga masa kudi ya dauka ya baki amma kuma sai ga shi ba daɗe ba ki umayya bin kalb da ya tsuga kudin kuma ya zo yana neman alfarman abubakar bin abi ko hafa matsalar rayuwa kenan wallahi ku ya hankali duk mutumin da ya tsawwala to wata rana sai ya zo hannun wanda ya tsawwala musu yana neman taimako wallahi ta yadda suka yi da shi saboda ba yadda za a yi a ce ka takura ni ka matse ni ba domin Allah ya kaddara ina da numfashi ba da na mutu a sai kuma kai ka shigo hannu nan gyale ka ai karasa ka zan yi idan mun je lahira haka tambaya sai in ce kamun ne na maka kama tabinu tudanu sai dai wala in sabartun lahu khairun lissabirin fasbir wa ma sabruka illa billah abinda ba ma iya yi kenan bayana ba da labari ne gwamnatin tarayya ta kai asu kungiyar malaman jami'o'i kotu da aka ji alkalin da zai saurari karar ya aka ga a cikin farfesas inda suka je domin su kare asu wanda aka yi karansu ya ka samu a ciki akwai su babai zaskinsa shi ne wani yake cewa a kwamentin kasa kun san labarai irin na wannan facebook shi ne a kwamentin kasa ne yana ce jafi yana ce to allah ya sa alkalin nan ba a wahalar da shi wajen project don wallahi in an hawa halar da shi wajen project wajen rubutu to a ku ta shiga uku eh farfesa sun nan sun shiga uku duramawa zai yi tun yanzu an shigo hannunsa to duniya haka take Eh, ka ga mutum ka ce bari ka tsawwala masa bari ka taka shi wallahi ko ba daɗe ko ba jima sai ga shi kuma ya haye ya zama yana kanka to ya kai ya to gara ka sassauta ya sa za ka yi tsanani ka yi shi bisa dalili ko hujja ba ya ce a sake ba ne a tunda na ga mutane suna ta abin nan mun ka shigo furojar hannunmu sai ka bi ka'ida sai ka bi ka'ida ko kai liman ne ko kai dan liman ne sai ka bi ka'ida ko dai ke falla fallasa wani limami ne eh, da aka zai shi zai je kama gaban wani babban limami shi ma ya eh, gaji Allah ya gata malar ai duk abin namu ne a zazzauta ai ana son ka menene ka rubuta abin da ya kamata Allah ya muke mu na'am qala ibn kathir al-imam ibn kathir yace walamma kuri al-azan bil madina lokacin da aka shar'an kiran sallah a birnin madina ko za can baya mun yi bayanin yadda aka samu kiran sallah eh bilal shine babban ladani amma wani abin mamaki baki ne mafarkin ganin kiran sallah ba ko aka koya masa kiran sallah ba sai Allah tabaraka wata'ala ya kaddara mafarkin ya fada kan Abdullahi bin Abdurrabbi da kuma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma amma kaga Umar ibn al-Khattab da yayin mafarkin kiran sallah din amma kaga shi baya la ilaha illallah ne kuma dama haka ne to karshe dai bilal saboda yana da murya muryansa tana da ƙarfi ko da yake muryan kashi biyu ne akwai wanda yake da murya mai daɗi haka akwai wanda kuma yake da murya mai ƙara wajen kiran sallah an fi son mai murya mai ƙara eh, wanda in ya buga to sai an ji daga nan sai an ji amiri ko dungal yi ai ba domin hayaniya ba ko ne? ja kiran sallan da ake aboki a nan gaba sai an ji a can akan ji ka a can baya kwarai da gaske eh to amma yanzu da karan abubuwa ga injuna iri daban-daban ko mu yanzu da muke abin nan fankokin nan wani wuyi wuyi wuyi wuyi wuyi wuyi sai ga wa'azin ma baka jin su sosai to waɗannan abubuwa su ne suka kawo abin nan ya kasance a nesa ba yake musamman ka kaga yanzu kamar kiran sallah su ba in ka saurara wani lokaci to za ka rinka jin na nesa sosai kuma idan ka tambayi mutanen kauyuka za su ce maka suna jin kiran sallah kamar sun gane muryan wani ko kiran sallah iri kaza eh, saboda lokaci ya yi shiru hakan nan to bilal za mu ce shine kusan shugaban masu muryoyi kenan masu murya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka walamma shuri al-azan bil madina kana huwa alladhi yu'adhdhinu bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yake kiran sallah gaban annabi wa ibn ummi maktumin yatanawabani sannan daga baya aka samu ibn ummi maktumin suna karbe karbe shine yatanawabani suna karbe karbe taratan haza wa taratan haza wani lokaci wannan yayi wani lokaci wannan yayi yasa ake so a samu abin da masu yi da yawa eh masu yi da yawa tun da zamanin annabi an samu guda biyu to ana iya samun uku ko hudu ko menene adadin ba a yanke ba to kamar yadda waɗansu a wajen limanci ma suna ganin haka zamanin annabi ne ba zai yiwu a ce ga ga waɗansu limamai ba amma idan annabi baya nan akwai waɗanda suke jan sallah ko babu waɗanda suke ja akwai waɗanda suka taɓa wucewa su ja mutane sallah alhaji annabi bai dawo ba ko babu akwai wannan shi yake gwada cewa dole ya rinka taimake keniya kwarai da gaske za ga masallaci guda ɗaya an saka limamai kamar guda biyar musamman ma yanzu da yake kowa yana da uzurinsa da mutum aka dauke shi liman aikinsa limanci kenan kawai zai zauna to sai ya kasance yunwa tana neman ta halakar da limamai dole a fita nema kwarai da gaske Ya sa kowa dole ya nemi aikin da zai dafa da sana'an da zai yi domin ba haka ba mutane ba sadaka za su yi ba ba tallafi za su bayar ba ba taimako za su bayar ba sai ka zo ka rinka rafkanwa a cikin sallah kullum ana kabli da badi amma in kana da abin da ka dafa ran da baka nan wani ma sai ya zo ya rike ran da baya nan wani ma sai ya zo ya rike to haka ya fi na'am wa kana bilalun nadiya sauti husnahu fasihan lalle bilal ya kasance nadiyar sauti in aka ce nadiyar sauti shine diri diri na murya diri na murya maka samu wanda yake ba saurari masu kiran sallah musamman ladananmu za ka ji wani idan yana kiran sallah ya ka ji waje duk ya tsume gaba daya kuma yana tafiya har can nesa ko da yake ka ajiye lafika a gefe a samu wanda zai yi haka to za ka ji muryarsa yadda ka san kamar ya sa lafika shi ne na diyar sauti to ana son irin wannan diri din don ya fi harbawa nesa saboda annabi ya ce duk mai kiran sallan da ya kiran sallah gwargwadon inda ya harba gwargwadon waɗanda za su yi masa shaida ke na ranar takin alkiyama to kaga ko baka da murya ka dala budewa eh ko ga da yi ka bude domin ka samu masu maka shaida da yawa na'am husnahu kuma muryarsa tana da kyau fasihan yace yana da fasaha wato bai da ujumanci bai da ujumanci wani lokaci ujumanci ana samu saboda lahaja masu yare daban-daban eh kaman haka zo qad qamati sala qad qamati sala qad qa haka ne ko ka guda nawa eh arama idan ba jariri karanta shi kuma ya zai yi to bari mu dawo gere ya kai dariya arma kwada kwamati fala idan aka samu fiyo ba jariri ya zai karanta kada ka mate suwala haka ne ko ah, to yi milal ba haka yake ba <laughs> eh, kada ka mate suwala saboda wasu ba su da ka sai ka kada eh, ba su da ƙa sai ka Abin da ya sa na ɗan ɓata lokaci a nan saboda abin da za a faɗa a gaba yurwa mayurwa da aka ruwaito a cikin labari to bai inganta ba annasi na bilalin inda Allah sina an ce sin ɗinsa wato shinun ɗinsa sinun ne a wajen Allah ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah rasulullah wai haka yake fada sai aka ce to ya aka yi mutum da ya ne kawai kawo labari duk sauran wanda suka faɗi yadda ake kiran sallah ba su ce haka yake fada ba da shaɗu anna muhammadin rasulullah rasulullah ne ko rasulullah rasulullah falaita lahu aklun wannan labari bai da asali wa kada azzana yawmal fathi ala zahri Ka'aba. wanda ya yi kiran sallah wanda aka yi fato makka annabi yana jagorantar mutane dubbai a saman ɗakin kaba ya kwala kiran sallah kaga idan da da problem da waɗanda za su ruwaito suna da yawa ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai dai kuma wani abin mamaki da Allah ya karbi ran manzon Allah tarakal azana ya bar kiran sallah to makara da ila shami mujahida sa'annan ya fita ya tafi kasan shamu yayi kaura a matsayinsa da mai jihadi yace ba zai saki kiran sallah ba saboda idan yayi hankalinsa yana taki hankalin mutane da yawa yana taki shi yasa ma ya bar gari gaba daya nuzul Kur'ani fe akwai lokacin da ayan qur'ani ta sauka a dalilin iren su bilal bin abi rabah ko kuma bin rabah kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an hadisi daga sa'ad bin abi waqqas Allah ki kare yadda da ki qala yace kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sittata nafar ya ce mun kasance a wajen annabi mutum shida duk muna zaune tare da annabi kuma dukanmu talakawa ne ba mai kifi a cikinmu fakalar mushrikuna sai mushrikai suka ce uturata ula'i anka fala yasri'una alaina suka ce ka kori waɗannan mutane ga barinka. kada su mana kishige in kana son mu yi imani amma mu zo muna sauraron wa'azi su ma suna sauraron wa'azi tare da mu ba zai yi ba manya suna son a bambanta su kenan eh, kwarai da gaske ya sa an ka zo a karatuttuka duk wanda zai zo sai a ce a zauna san bai waje guda waɗanda aka ba su kujeru saboda sun fi kowa kuɗi ne waɗanda aka ba su kujeru saboda su suke da mulki a gwamnati sun fi kowa mukami a gwamnati ko a fada su suke da sarautar da ta fi ta kowa ya za aka ba su kujeru a masallaci aka ce su su zauna sauran mutane suna kasa ba haka ba ne saboda dattakunsu ne ina fata an gani amma in aka zo duk kowa zai baje waje guda ne saboda dattakunsu da kuma kusancinsu ga masallaci da kusancinsu da mai karatu ba dama haka ne an ka zo kana wani bako da abin da shi ke nasu ya ce kai ma suka kujera don ka kwana biyu kana zuwa eh, kwana biyu kuma irin na bahaushe kwarai da gaske da kun ga fiskoki suna canzawa wata rana za ga waɗansu wata rana ba za ga su ba shi yasa ne waɗansu in na ga sabbin fiskoki na kan dauka aljanu ne to don haka ba a warewa a ce masu kuɗi wa'azinsu daban talakawa wa'azinsu daban ba zai yiwu ba eh, ba zai yiwu ba amma da yake ana rabawa ce mata a yi musu nasu daban maza a yi musu nasu daban saboda shakuda annabi idan ya yi kuduban idi wa maza yakan je wajen mata ya musu kuduba kan ce musu na ku yi sadaka wannan sadakan zai taimaka muku saboda yawan tawayen ku ga mazajen ku amma a wajen maza kuma bai ce tafaddako ba eh, ko a wancan lokaci mata sun fi sadaka kuma ko a yanzu ma mata sun fi sadaka shi yasa muka fi son mu karantar da mata akan maza saboda sun fi taimako da annabi yake fata sadakna wata mata kawai da ta ji wa'azi ya ki geta ko wasu matan har yan kunnen su suke cirewa da abin su suna jefawa na gol kai yaushe ka taba cire agogonka yaushe ka taba bada da ɗinka ina gani ina mai zagawa ka zaga ko wani zai ajiye hasa da zari ka gani Allah taimake mu to shi yasa saboda maza daban mata daban ana iya bambantawa amma a ce waɗannan masu hali ne waɗannan kuma talakawa ne bari a bambanta musu karantarwa da wazi ba zai yi ba to su abin da waɗannan kafirai suke so a yi kenan saboda haka a kori waɗannan wa kuntu ana wa ibn mas'udin wa bilalun wa rajulun bin khuzailin wa akrani sa'ad bin abi waqas ce ni na kasance a cike da abdullahi bin mas'ud da bilal bin Raba wa rajulun bin Huzai da wani mutum da kabilan bani Huzai wa ne da waɗansu mutane guda biyu suka ce a kore mu fa anzalallahu shi yasa Allah ya saukar da wannan aya wala ya ladina na rabbahum bil ghadati wal ashi na wajha Allah ta'ala ce kada ka kuskura ka kori waɗanda suke kiran ubangijinsu ko suke bautan ubangijinsu safe da maraice wanda suna yi domin Allah ma alaika min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in ba ruwanka da su ba ruwansu da kai kowa kabarinsa daban a daidai irin wannan ne ya kamata ce kowa kabarinsa daban kamar yadda za a yi maka hisabi haka za a yi mutu, kamar yadda za a yi hisabi ma waɗancan mutane haka za a yi mutu, kowa nasa ne kowa ya ji da nasa suratul anam to kun ga wannan aya mun karanta a can baya a tarihin Sadi bin abi waqqas ya sake maimaita mana alhaninu ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karshen rayuwa kenan bilal yayi rayuwa tare da manzon Allah manzon Allah ya bar duniya ya tafi kasan Siriya ya yi hijira daga Madina zuwa Siriya domin ya yi aikin jihadi to can ma ya gaji da duniya yana son ya tafi lahira ya haɗu da masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ga kenan bayan manzon Allah ya kikkiawun shimfila karka zo kai wajen cika baki ka ce ya kai masoyin manzo Allah ne to kai masoyin manzo Allah a cikin rayuwarka wani gagarumin abu ne kai kullum muna fada waɗannan salloli guda biyar wanda wata rana wata sallah tana kubuce maka sai me sai sai sadaka ko waɗannan naira 20 20 din da yake bayarwa din ne to yana da kyau mutum ya gabatar da wani gagarumin aiki inda har yana kaunan annabi yana son ya hadu da annabi salun alu Allah ya samu dace an sa'id bin abdul aziz wa gairi wannan ruwaya an samu daga sa'id bin abdul aziz ba kuma shi kadai ba yace annabi lalan lalle bilal ladanin annabi lam yu'addil li ahadin ba'da rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bai kira sallah kowa ba bayan manzo Allah da yi ba wa aradal jihada yace yanzu kan jihadi zan je bata a cikin ribibi a jihadi ba wanda ya sani fa arada abubakar man ahu abubakar bin abi quhafa uban gidansa sai ne mai hana shi kun ga yin tsari ne ai ya kamata ya kira sallah wa abubakar tun da shi ya saye shi lokacin da ake azartar da shi ko ba ka bane ya kuma yanta shi to yayi yunkuri zai hana shi fakala sai yace in kunta ataktani lillah yace fa kalli sabili saboda ka sai ni ka yanta ni ina wahala in dai har ka yanta ni domin Allah ne to ka gyale ni yace je kana gyale ka har abada ba zan sake maka magana ba yasa ya bar binnin Madina to wanda kai ne ya za ka yi sai ka bata aikinka a lokacin suka ce baka yi ta ba na fasa yancin da na maka ko ka kawo maganganu iri daban-daban to dan ne zuciya yake yi tun da shi akwai abin da yake targetin to ka gyale shi kala fa kana bi kami haka kadima umar umar bil jabiya ya kasance a kasan sham har sai da umar ɗan kasa ya kai ziyara kun san bayan rasuwan abubakar bin abi kuhafa aka nada umar ibn al-khattab ya zama khalifa ko aka tabbatar da shi to a zamanin sa an yi yaki yaki kwarai da gaske saboda shekara wajen goma yana khalifanci to ya faɗaɗa ƙasan musulunci musulunci ya je inda ba a tsammani don a zamaninsa ne da kaisara da kisra da su muƙauƙis gaba ɗaya suka halaka kuma su ne manya-manyan shugabanni masu ƙarfi a duniya a zamaninsa suka lalace to akwai lokacin da aka zo aka samu waɗansu kiristoci da abu suka ce a su ba za a yarjejeniya da su ba sai khalifa ya zo da kanka. dalilin da ya sa ya taka da kansa ya tafi ƙasan muke kenan ya ce bari zai je da kansa to lokacin da ya je aljabiya fa alal muslimuna umara sai ga bilal da umar bin al-khattab sun sake haduwa saboda haka sai musulmi suka zo wajen sayyidina umar suka yi kuskus suna son a roƙi bilal tunda kowa ya riga ya san ki a roƙi bilal yau azinu lahum ya yi musu kiran sallah fasa alahu shi kuwa khalifa sai ya roƙe shi tunda damar sun yi zama tare sai ya roƙe shi ya ce to ɗayan nan kan dai zan yi bari yi kiran sallah guda ɗayan nan idan da lokacin kana wajen ya za ka yi za gani kwarai da gaske shi ne fa'azana man ya amince ya kiran sallah wani lokaci ko da ka sa wata ka'ida ka'ida matukan dai ka'idan nan mata saba wa Allah ba don wani lokaci an kauce mata ko wanda zai iya sa ka ka canza ka'idan akwai mutanen da suke da principle eh principle principle shine ka'ida ko ko kaidoji ko suna da ra'ayi rikau akan abu to wani lokacin bai saba ma Allah ba kamata ya ce babban kan yi maka magana ka saurare shi kawunka in aka kama kafansa ya maka magana ka saurare shi balle a ce mahaifinka ko mahaifiyarka balle a ce wani mutum mai mutunci ya yi maka magana ya ce ai abu ka zaɗin nan mana da Allah ka dan daga kafa yi hakuri a wuce wajen to irin wannan ko sau ɗaya tak din ya kamata ka yi rayuwa haka take mai eh, kwarai da gaske to shi sa tun da khalifa ya roƙe shi ce to bari ya yi? amma kun san ba domin sun biyo ta wajen khalifan bada ba zai yi ba wannan ke yake gwada cewa ka rike mutuncinka mutuncinka wani abu ne kuma ya kamata saboda mutuncinka ya girmama ka da mutuncinka za ka iya neman alfarma a yi maka ba wai da kuɗi da ainihin bude ido ko wani abu makamancin wannan ba fa'azzana yawman saboda haka sai ya kiran sallah falam yura yawman kana aksara ba ke min yawma izin eh amma da ya kiran sallah kuma ba taba ganin sai ya yi kuka mai yawa ba kaman wannan rana saboda da ya kiran sallar shi karan kansa hankalinsa ya tashi zikiran min hulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ya tuna manzon Allah shi yasa mutane suka yi ta kuka qala al-walid to sai yanke mana labari sai al-walid bin muslim yace fa nahanu nara yace mu muna ganin anna azana ahli sham an azanihi yawmi idh ko yawma idh wannan kiran sallan da ya yi duk waɗanda suka halarci wajen sai suka ɗauki kiran sallah ya sa kusan ƙasan sham sai suka ɗauki tsarin kiran sallansa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah a bayan nayi bayani babu tarji'i akwai tsarin kiran sallan Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله musamman mu wanda muka tashi irin wannan muka samu ko da yake an ce da izala ne suka zo suka yi halawa to ko haraba ma babu matsala domin saboda in kace ce Allahu akbar Allahu akbar su malamai suna ganin guda ɗaya ne yasa ko a rediyon kana sauraro za ka ji akwai masu allahu akbar allahu akbar ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasulullah kun ga kabbarori guda biyu an raba su to kiran sallan kasan sham ya samo asali ne daga wannan roƙon da aka yi wa bilali ya kiran sallah to sai kowa ya kwaikwaye shi sai kowa ya ɗauka. kuma ko a duniya kiran sallan da ya fi yawa kenan a yanzu amma wancan da na faɗa muku shi ma daidai ne saboda haka kunce wani ya zo ya muku kiran sallah da ya zo ce Allahu Akbar sai ka ji wani yana ci kai ga wani dan bidiya to ka faɗa masa dan bidiya bisa kuskure kai ne jahili ba kwarai da gaske kai ne ka jahilci abin na'am وظل رضي الله عنه مرابطا في الشام بلال mai kiran sallah annabi ko ladanin annabi ya kasance yana ribadi a kasan sham duk da wannan kiran sallah da yayi bai biyo Umar dan Khattab ba bai biyo shi ba kun san kuma lokacin da aka yi yake yake da yawa aka samu dukiya mai yawa musamman zamanin Umar dan Khattab kusan kowane sahabi yana ba shi albashinsa da yawa saboda ba su da yawa suna ta karewa to ya babba su albashi amma albashin ba ajiyewa suke yi ba saboda bai dame su ba wanda ya tafi ribadi ma ba abin da ya dame shi in aka zo a cikin wannan kumusi din nan da muke magana wanda ake raba ki cikin ganima yana ba su albashi mai yawa domin su samu rufin asiri amma haka ba su sai su rarraba su rarraba kawai sai su koma rayuwarsu normal kamar sauran mutane saboda su ba su dauki duniya wani abu ba ila an tofiya fi fa'un amwas sai dai wani abin mamaki abin takaici Allah ta'ala ya karɓi ransa ne a annoban da ta faru a amwas da ake kiranta amwas sanata samaniya ashara samaniya ashara shekara ta nawa shekara ta goma sha takwas da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan annoba ta faru ta girgiza kasan Siriya kwarai da gaske domin kaje ka duba a tarihin sahabbai ba shekaran da sahabban annabi suka mutu da yawa a dalilin dalilin annoba kaman wannan shekara shekara ta 18 saboda manyan mutane haka annobar ta yi ta dibawa an ce abu ubaida ya zo yana hudu ba ya ce ya ku jama'a Allah ya saukar mana da annoba amma annabi ya faɗi annoba rahama ce ga muminai saboda annabi ya ce shahada li kulli muslimin annoba in dai mutum ya mutu a dalilin annoba to shahada ce a wajen Allah amma babu karuma ruma a tattare da kai warai da gaske babu karuma ruma to yana cikin huluba, yana faɗa wa mutane sai ya ce to Allah ya sa rabonmu yana cikin wannan ashe maganan da ya faɗa kan mimbari ya yi addu'an nan kawai sai abin ya kama shi don annoba ce shi ma sai ya harbu sai ya mutu sai aka ce to limanci muhazu bin jabal shi zai karba sai ya karba tun da ce daya da ya zo ya ce lallai wannan annoba lallai ta zama mana bala'i amma dai annabi ya ce rahama ce ga ainihin bayin Allah to jama'a a yi haƙuri a mai da al'amari zuwa ga Allah ana rarrakin mutane saboda daga juma'a zuwa juma'a mutanen da suke mutuwa abin tsoro ne sai ya ce Allah ya sa cikin iyalai na akwai masu rabon shahada kafin juma'a ta zagayo ɗansa ya kamu kuma ya mutu to amma bai tsorata ba da juma'a ta zagayo da ya zo hudu ba sai ce ni ma Allah ya sa ina da rabo cikin wannan saboda haka kafin sati ya zagayo ya kamu shi ma ya mutu sai aka ce a sake nemo wani liman to kai in kana zamanin ya zaka eh aka samu amur bin ilha saboda a lokacin shugabancin da ake bayarwa ana duba girma-girma kun san ba haka kawai za a zo yi abin nan ba kawai sun an zuwa tara ritayiri da suke na zai zuwa ce wannan ya duwa yau, ku ba shi kaza wannan bai gama durkushewa ba ku ba shi kaza da a'a yana da kyau kowa a dubi rekod dinsa da kuma yadda yake da yunkuri ko yake da kazar-kazar akan abu musamman abin da ake so a dora a kai ya ka dauko amur bin lawa? ya yi nazari ana jira ranar juma'a zo ya yi jawabi Ya kai lalle annabi ya ce ya ku jama'a annoba hada ce ga kowane musulmi ya ce amma ni ina ganin mutane laifuffukansu ne ya jefa su cikin wannan saboda an sake hanyar Allah ana sabon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ni ina ba da shawari ya ce duk mu barbazo a cikin duwatsu kowa ya kama gabansa a bar yawancin koso a bar hatsuwa waje guda aka sai wani ya tashi zai ce baka isa ba ce wannan jawabinka ya saba ma limaman da suka gabace ka guda biyu sai ya juya ya kalle shi misali yanzu a ce na ni na na yi wannan kudu ba da na zo sai ma labati ya ce abinda ka faɗa mana din na ya saba wa limaman da suka gabace ka sai dubi ma ba sai ce <laughs> ma ba ku na zo na samu nan ba zan yi jayayya da kai ba amma kai hakuri ka bar wannan magana ni abinda na faɗa ina kansa tunda ni nake kan mimbari ni ne liman kai hakuri to abin da ya faru kenan shi wannan taraf sai yace baka isa ba yace dun baka bi sunnan waɗanda suka gabace ka ba ya za ka ce mutane su rarrabu yadda suke dunkule ka kyale su a dunkulensu shine sai ya ce ina ganin girmanka ina ganin kimanka ya ce ba za mu yi jayayya da kai anan a gaban mutane ba amma ka yi haƙuri ya ce na ba ku umarni kuma nima na sa ka'ida kar kowa ya shigo gidana duk inda taron mutane suke su baje shi ne aka rarrabu ya sa mutane tilas suka rarrabu to shi yasa wani lokaci ko da misali mitin ne a ce mutane goma sun zo ana magana shikenan sai wanda tijo ya ce ba haka za a yi ba ko wani a gefe ya ce shi ra'ayinsa ba haka bane in dai mutane tara sun tafi akan abin nan dole ka hakura saboda in an bi na mutane taran aka ga abin bai aka ga abin bai kai labari ba za a dawo kan naka ko ba haka bane to hakura ake yi hakura ake yi saboda ba a fala balle a nan abin da ya shi wato bai yi kuskure ba sai dai su abinda su suke so su ji ya yi abin da ya ce to nima ina da abin koyi ga magabata na nima Allah ya tabbatar min da shahada a wannan layi to kaka kafin wata juma wani liman ne zai yi abin da shi sai ya kauce ma wannan bai yi ba sai ya ba da umarni ya ce duk a tarwata ya zauna daban-daban wani abin mamaki zuwa wani lokaci ko shi kenan sai annoban ta tafi ne sai masu labari suka kai masai na umar labarin abin da ya faru a lokacin ko tafiyan da yake ya kai na kwanaki ashirin da wani abu daga siriya zuwa madina tsawon waje ma wata guda yake yi ne da aka kai ya ce abin da ya yi daidai ya yi daidai saboda labarin da yake zuwa mutu wane ya mutu wa har wani yana tunanin ya aka yi haka manya-manyan mutane sun tafi dama wani lokaci haka annoba take wannan ba a maganan kananan mutane su ba san ma nawa ne suka halaka ba wannan bayani yana cikin musnad na Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kala Sayyid bin Abdul Aziz Sayyid bin Abdul Aziz yace lamma hatujira Bilal lokacin da mutuwa ta zo daukan Bilal kala sai yace gadan yana faɗa ma iyalan sai yace gobe yace nalqal ahibba yace gobe za mu haɗu da masoya Muhammadan wa hibba annabi muhammadu da tawagarsa kala ta kulun ratuhu sai matarsa tana cewa wa waila ta ce wayo Allah shi ne wa waila ta ce wayo Allah wannan ba hana mata su fada ba ko yara ƙanana suna iya fada amma dole ka hada da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abinda za a yi shi kar ya wuce ka'ida amma abu na faruwa wululu Allah kaza kaza kaza mai wululu din nan ku toshe bakinta dun ba haka don kin faɗi wululu ko walele kika fada ba mai tare mutuwan nan to koma zuwa ga Allah ke yi ta ce wa waila ta ce wayo Allah faƙala sai kuma sai ya ce wa farha ya ce wayo farin ciki na farai da gaske tunda ya san kawai daman mutuwa ta zo lokaci alamu in ka tabbatar za ka mutu wallahi ka kawai ka fuskanci lahira ko wani yana kokarin ya kawo maka zai gumi karka saurare shi ya sa ka ce kana da wasiya ka rubuta shi tun da wuri ka rubuta ka ce idan na mutu ba su sukan da suke kai na ku tabbatar kun yi tattalin su da wurwuri idan na mutu cikin dukiya ta dauki kaza yi kaza tun kana da abun nan ka rubuta kuma in ka rubuta abu ba wai yanke shikenan ba a'a wani lokaci za ka yi updating din san an samu wani canji kana iya gyara Za ka iya yin abu ka fasa in baka mutum ba sai ka gyara amma lokacin da mutum yana magagin mutuwa ta matarka tana cewa da Allah filin nan da yake waje kaza yana ce ka bani kaki bani kai da mala'iku suka zo sun maka cinci rudo yaushe za ka tuna da maganan fili ko kana ce banki kaza ina da kaza banki kaza ina da kaza yan kaga kafin ku ka san yadda za ka yi tasu da kudinka ka more abin da za ka more Allah kyauta na'am ya sayyidi wa farha shine mawallafin wannan littafin sai yace yace haka ne ya ce ya shugaban mu bilal ya ce ya farin cikinsa falmautu lilmumin mutuwa gabawan allah mumini bisurun wata gada ce wanda zai tsallaka yufilul habiba ilal habib wanda yake sadar da masoyi zuwa ga masoyinsa saboda idan bai mutu ba ba zai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kamar yadda suka zauna a nan duniya saboda ka abin da yayi daidai abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh